du'aul khawfi min ash-shirk addu'a ta 203 duk wanda yake jin tsoron kai ya zama mushriki Allah kiyaye mu to ya yawaita wannan addu'a din hadisi Abu Musa al-Ash'ari da wani cikin sahabbai Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka mimma la a'lamu Allahumma inni a'udhu bika ya Allah ina neman tsaro daga gare ka an ushrika bika kada na yi shirka da kai ai Allah ushbika bika kenan ya Allah ina neman ka tsare ni kada na yi shirka da kai wa ana alamu ina sani Allah ka raba da yi shirka da kai ina sani to wanda ban sani ba fa wa astaghfiruka mimma la a'lamu wacce na yi ta ban sani ba kuma ina neman ka yafe mu ma'ana Allah ka raba da yin shirka da ganganci sannan kuma wanda na yi na kuskure ina neman ka yi min afuwa ka yafe min tabaraka wa ta'ala hadisin imamu ahmad ya rawaito shi hadisi ne kuma sahihi ingantacce annabi ya ce a nemi